kwamitin da gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya kafa domin ya karɓo kuɗaɗe da kuma kadarorin da gwamnatocin malam isa ya guda da kuma tsohon gwamna barista muhammad abdullahi abubakar ya bukace su da su mai da kuɗin gwamnatin jihar da ake zargin su da wawurewa na sama da naira tiriliyon ɗaya bugu da ƙari kwamitin ya ce akwai wasu filaye a jihar kaduna da kuma gidaje a garin kano da ya gano mallakar jihar Bauchi da ake kokarin salwantar da su. Mamba cikin kwamitin Alhaji Umar Barauningi ya ba da misali guda daga cikin ɗimbin abubuwan da ake zargin tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar da yin almundahana kai. Akwai wani guda ɗaya wanda aka yi wani mummunan tsari wato kuɗaɗen nan da ake zancen su na special funds wanda sun kai biliyan 65 su ne na su paris club na su uh, bail out to abinda tsohon gwamnan uh, na lokacin wato 2015 zuwa 19 ya yi wato ma abubakar esquire shine ya su gwamnoni gaba daya sun ba da kwangilar wa consultant ya samu musu wannan kudade to amma shi kuma a gefe sai ya samu wani ya ce shi ma ya bashi wannan kwangilar wanda har ya biya shi kuɗi biliyan biyar kuma har yanzu yana cewa yana da sauran biliyan uku da yake so a ƙara masa wannan kwangila ce da ba a yi komai ba absolutely da muka kira akantan janar na wannan lokaci mai gamu cewa ai kawai waya ake mar a ce ka tura wa da kuɗi kaza sai dai a nasa ba sun malam ali m ali mai ba da shawara wa tsohon gwamna muhammad abdullahi abubakar a fannin yada labarai ya ce batun da ake zargi a kai ana wasa ne da hankalin mutanen jihar bauchi inda ya ce a je kotu musamman wanda zan iya magana a kansa yami abubakar ashe abin da suke zato ba haka wani sun zo kawai suna wadaka da watan da dukiyar jama'ar bauchi e eh, so suna so su yi divertin attention me divertin attention mutane ka kauta hankalin mutane ai wayannan laifuffuka da suke cewa an yi ai tuntuni suka yi tun yaushe kwamitin ya bada report dinsa wanda da zanadiyar ne haka ma aka taɓa kotu muka ce za mu ɗauki matakai mun ba da ansa mun ba da maimai da martani saboda haka mutane ne wanda ruwa yake so ya ci neman abokin mutuwa su ci na so ka gane irin wani abubuwa da ke kasa ce ta doka ai ga kotuna a nasa jawabin gwamna bala muhammad kauran bauchi ya yaba wa mambobin kwamitin dangane da kokarinsu na bankaɗo irin almundahana da sama da faɗi da aka yi da kudaden jihar bauchi inda yi alwashin gabatar da wanda aka samu da laifi gaban shari'a domin a hukunta shi mun gode wa wannan rahoto da ya fito mun ji daga gare ku cewa a wannan lokaci 2007 zuwa 2019 an samu kudade sama da 1 trillion naira akwai ƙorafi akwai zato mai nauyi wanda ya nuna kwangilolin da aka yi akasarin su kudin su ma bai kai haka ba kuma waɗansu ba a gama su ba za mu gayyaci shi babban lauyanmu na jiha wato attorney general don kofar da wayannan wanda aka same su da laifi a gaban hukuma. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.